To jama'a barkanku da wannan lokaci da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan a kan mita goma sha shida da ashirin da ɗaya da ashirin da biyar. A jihohin Nijar kuma ana jin mu a tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai a kan mita ɗari da biyu zangon FM ko kuma gidajen rediyo masu zaman kansu irin su amfani da fara da sarauniya da noma da dalol da niya a birnin Kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com da sashen hausa.com. to jama'a mun ji daɗi da kuka samu damar cako mitocin sashen hausa mura amurka ali mustapha sakwato ne yau tare da malam ladan ibrahim a yawa muke kawo muku wannan shiri bari mu fara da kanin labaranmu to aliyu yau laraba wata babban mota shaƙi da ta fashe a wata unguwa mai ofishin diplomasiya na kasashen waje a babban birnin afghanistan mahukunta a ƙasar sri lanka sun ce ambaliyar ruwan da ya goce da lakar da aka samu sanadin ruwan sama kamar da bakin kwarya ya kashe mutane akalla biyu. shugaba donald trump ya ce a shirye yake ya fidda amurka daga yarjejeniyar yaƙi da mai rainani to kani labaran kenan bayan mun kawo muku su baki daya za mu kai ku jamhuriyar niger je da hukumomi suka cafke tarin hoda iblis ta miliyoyin dalolin sefa a babban filin jirgin saman wannan birni din abin da ke janyo gargadi ga matafiya da masu aikin umra da masu aikin hashi ina gargadi a kansu su kiyaye ko abokinka na zaka shiga jirgin cewa na rike miƙen kayan ga ka musa To sannan 'yan Najeriya suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan cikar shekaru biyu da hawa kan karaga na Buhari. Akwai ci gaba da muka fahimta gwargwadon hali zaman lafiya. Za mu yi Allah godiya da yi nuna mana wannan lokaci da aka shekara biyu. Amma dai a gaskiya mu abin da muka tunani ba mu gan shi ba. To ko bayan wannan muna da shirin himma muna da nasihar azumin watan nan na Ramadan muna kuma da ra'ayoyinku amma duka sai ba mun gama baku labaran duniya. masu are assalamu alaikum yau laraba wata babban mota shaƙe da bom ta fashe a wata unguwa mai wato ofishin diplomasiya na kasashen waje a babban birnin afghanistan inda ta kashe mutane 90 kana wasu 300 suka samu rauni iri daban-daban wani jami'in tsaro da bai da ambaci sunansa ba shi shine shaidawa murya amurka a duk mutanen da suka mutu da farko amma shi mai magana da yawon ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar wahidullah marjo majro cewa yi mutanen da suka mutu su tamanin ne amma adadin na iya karuwa bom din ya yi kaca-kaca da yankin tsakiyar wurin da ake kira akbar khan na birnin kabul inda nan yawancin gidajen da ofisoshin diplomasiya suke har ma da wasu ofisoshin gwamnatin kasar bom din dai ya tarwatsa motoci da gine-ginen da suke kusa da jami'an kasar suka ce wannan bom din an shaƙe shi ne cikin wato tankar kwasan kayan bayan gida wannan lamari ya faru a kusa da ofishin jakadancin jamus hoton da ake yadawa game da wannan tashin bom din a kafofin sadarwa sun nuna yadda bom din ya tarwatsa wani bangare na ofishin diplomasiyyar na jamus ministan harkokin wajen jamus sigma gabriel ya faɗa a shafin na twitter cewa akwai wani jami'in tsaron ofishin kasar afghanistan cikin waɗanda aka kashe yayin da wasu ma'aikatansu da dama suka ji rauni yanzu haka dai jami'an tsaron ƙasar sun killace wannan wuri To mahukuntan kasar Sri Lanka kuma cewa suke ambaliyar ruwa da malalar lakar da aka samu a sanadin ruwan sama kama da bakin kwarar da ya faru a kasar sun kashe mutane akalla biyu. Rahoton baya-bayan nan da cibiyar kula da ayyukan gaggawa ta kasar ta fitar da shi ta ce har yanzu mutane 96 suka bata yayin da wasu mutane da yawan su ya kai dubu tamanin suka rasa mahallinsu suna wani wurin zama wanda yake na wucin gadi ne. ruwan saman da ya fara zuba kamar da bakin kwarya ne a farkon makon nan da ya gabata ya kuma haddasa ambaliya da kwararuwar laka daga tuddai wanda suka yi wa gine-gine lahani da rufe wasu hanyoyi har ma da gonaki gaba ɗaya dai mutane da yawan sai aka dubu ɗari shida da talatin ne wannan bala'i ya ritsa da su wannan ya sa kawo yanzu sojojin ƙasa ta sri lanka da suka hada da sojan ruwa da na ƙasa da na sama duk suke ta aiki ba ji ba gani domin kai kayayyakin jinƙai ko kuma ceto bayan allah da wani al'amarin ya ritsa da su aka ita ma majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen amurka da china da japan da pakistan da australia da sun yi alkawarin taimakawa ƙasar da kayayyakin jinƙai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da ke nan birnin washington dc shugaba donald trump ya ce a shirye yake ya fidda amurka daga yarjejeniyar yaƙi da ɗumamar yanayi wanda mutumin da ya gada tsohon shugaban amurka barack obama ya rattabawa hannu a shekarar 2016 kamar yadda yadda kafofin yada labarai a nan amurka daban-daban suka ba da labari an bato wata kafar sadarwa a intanet da ke nan amurka da ake kira axion a zaman wacce ta fara ba da wannan labarin ta ambaci wasu jami'an fadar white house waɗanda suke da masaniya kai tsaye kan sanarwar da shugaba trump ya yanke game da wannan yarjejeniya kuma an danka wa scott putin shugaban hukumar kare muhalli hakkin ba da cikakken bayani akan ficewar bayan da labarin wannan matakin da shugaba trump ke aniyar ɗauka ya bullo yau laraba sai kuma shi da kansa ya fada a shafinsa na twitter yana cewa zai bayyana ainihinsa game da wannan batu na nan da kwanaki kaɗan amma sai dai bai wani cikakken bayani ba dama dai manufar yarjejeniyar ita ce samar da yadda za a rage dumamar yanayi daga iska mai gurɓata muhalli ma'aikatar tsaron rasha ta ce sojan ta san harba makamai masu linzamin har guda hudu daga tekun mediterranean inda ta auna wasu sansanoni na is ko kuma isis da ke syria ma'aikatar ta ce makaman wanda aka harba su daga jiragen yakin ta na ruwa na kan ruwa da kuma wanda suke shiga karkashin teku da sindira ne kusa da birnin palmira kuma ya yi kace-kace da ko kuma sun yi kace-kace da manyan makaman su mayakan sa kai din wanda suka lara a nan daga birnin raka wanda suke dauka a zaman hedikwatar su rasha dai ta ce ko kafin ta harba makaman sai da ta sanar da amurka da turkiya da isra'ila sai dai abin da bata faɗa musu ba shine ainihin lokacin da za ta yi harbin shi dai wannan yankin na palmira wuri ne da aka jima ana yaƙi a cikin shi a shekarar da ta gabata abin da ya sa har ya kawo sauyin ikon wannan wuri tsakanin mayakan na is da kuma gwamnatin ta siriya lokuta daban-daban sai dai yanzu birnin yana hannun sojan siriya ne ko da yake ana yawan samun tashin hankula har yanzu nan tun dai a ƙarshen shekarar 2015 ne rasha take goyon bayan shugaban ƙasar na syria bashar al-assad abin da ya sa ƙasar rasha din take tashan suka daga amurka da kuma wasu ƙasashe wani babban hafsan sojan ƙasar sudan ta kudu ya yi amfani da matsayinsa na tara miliyoyin daloli ta hanyar kasuwancin da yake yi a daidai lokacin da yake kokarin haddasa tashe-tashen hankula wadda ya haifar da bala'in yunwa a ƙasar wannan bayanan suna kunshi ne a cikin wani sabon rahoton da wata ƙungiyar kare haƙƙin biladama da ke nan washington ta fitar Lieutenant General Malik Ruben Riak wanda shi ne mukaddashin babban hafsan tsaro na SPLA ya tara kuɗi sama da dala miliyan uku a cikin ajiyarsa ta banki tsakanin shekarar 2015 zuwa shekarar 2016 in ji sojojin da aka girke domin gudanar da aikin tsaro. Rahoton ya ce Ruben ya sami miliyoyi fiye da duk warinsa ko sa'o'insa a cikin kasafin kuɗi na shekarar 2014 zuwa 2015 inda albashin waɗanda suke rike da mukamin na janar dala dubu arba'in ne kawai jr mile wanda shine babban jami'in tsaro mai binciken wannan babban hamsan ya ce rahoton ya gano son zuciya da kuma aikata ba daidai ba kan janar malek din to kun sha labaran duniya ne daga sashen hausa murya amurka a birnin washington dc don sai rahotannin mu ko ba da bata lokaci ba bari mu kai ku Nijar ku ji wani babban kamun da hukumomi suka yi a taron manema labaran da ta kira a wannan talata ne hukumar yaƙi da masu fatauci da miyagun ƙwayoyi ta gabatar wa 'yan jarida wannan mutum da aka bayyana a matsayin ɗan wata ƙasar wajen da ba baɗi sunanta ba yayin da aka baje hodar iblis ɗin da aka kama shi da ita kilogram uku nau'in methamphetamine wacce 'yan sanda suka kesta cewa darajarta za ta kai miliyan 500 na sefa kakakin hukumar 'yan sanda kaftan mai nasara adili toro ya ce yunkurin wa na'urar bincike a filin jirgin saman jore hamani da ke nan mai da yunkurin ba ma'aikata cin hanci su ne suka yi dalilin da dubin wannan mutum ta cika duk kuwa da cewa ya ɓoye kwayar a lungunan akwatinsa. abokan aiki mu eh, masu kula da yaki da harkar kwaya sun ɗora hannu bisa kan wani mutum wannan mutumin dai ya neme ba su cin hanci amma waɗanda ma'aikata namu ba su amsa ba sai da sun ka yi fuyen shi sun kai fuyen kayan shi sun ka samu wannan kwaya wadda ta kai kama eh, kilogram uku kamar yanci ya kilga fiskan harkar sefa kudin suna ya tashi kama miliyan Baya ga hodar ta methamphetamine da ta cafke hukumar ta ce ta gano wasu kudaden waɗanda suka hada da takardun naira da sefa da wasu katotin cire kuɗi a banki a hannunsa. Wannan mutum dai yana da complicity akwai wanda yake aiki da su na su mutanen da mun samu mun dora hannu saman su mun kama su ana nan ana sauraren su eh, inda an ka kama shi nan ne a report international jury hamani dan yame wani mutum zai shiga jirgi zai kasashen waje wannan tafka ta hukumar yaƙi da masu fataucin miyagun ƙwayoyi ta faranta wa jama'a rai kamar yadda wani magidanci alhaji ibrahim wanda aka fi da suna shekarau ke jinjina wa jama'an ya kuma yi amfani da wannan dama don jan hankulan mutane su kiyaye kansu da wasu abubuwan da ke wakana a yayin balaguro su hukumar ƙyan sanda sun taimaka ma duniya ma gaba daya ba kasar ba kasar mu Nijar sun ka taimaka ba tun da yanzu shige yana za shi ta wani waje ta shi abin to ya kamata mu gano hankalin mu ya komo gare mu wani shaye shaye a wani abin baza mun nisa da shi in mun kai nisa da shi sai mu zama lafiya yanzu misali kai kana da ka san shi matashi shi duk inda ya kai wani matsayi jin shi yanzu abin da ga dama shine zashi kenan ko yaro an ka kyale shi abin da ga dama zashi yaro in ya san gurin gudu bai san wani tsira ba to ko bayan wannan da masu aikin umra da masu aikin haji ina gargadi a kansu su kiyaye ko abokinka na zaka tai zaka shiga jirgin cewa na rike miƙen kayan ga kakka damsa ka rike na kayan tun da baka sa abin da sa ba in an ka tai hilin jirgi ka sabka an kai control an ga wani kaya gare cikin sa ka ko ka ce ba naka ba yadda. da dama daga cikin masharhanta na danganta fatauci da shan miyagun kwayoyi a matsayin ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara ingiza matasa shiga ayyukan asha masu nasaba da tayar da kayar baya dalili kenan da ake ganin haɗa kai tsakanin hukumomi da talakawa zai yi matuƙar tasiri wajen rage bazuwar miyagun kwayoyi a ƙasashe masu tasowa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar kar a sha kwaya kwaya ku ba da kyau jama'a ku saurara to a sha kwaya to a gaishe ka suleiman to wannan rahoto na suleiman ya zo daidai da shirin da muke yi wa shirin karfe ta da rabi na daren yau domin damar maganar shan kwaya da sauran abubuwan masu sa samaye musamman a tsakanin 'yan mata wanda ke addaba kasashen namu ne muke son mu buɗe layuka na waya mu ji ku a kansa tasha sha baliyon ɗaya yau yayi gobe kila ba zai ba sai ta sha biyu ta kai ga uku ta kai ga hudu har yanzu ya rinjaye ta in bata sha ba ba za ta iya rayuwanta ba. Kudros White nan ne shine kawai yin sha huta zama sarauniya. To muna fata za ku kira mu idan mun buɗe layukan mu yau da dare da karfe ta da rabi ashirin mu ku gaya mana yadda kuke ji game da wannan masifar shaye-shayen ta matasa musamman su mata a ƙasashen namu irin su Najeriya da Nijar. yanzu bari mu je kanon dabo mu ji abin da wasu 'yan najeriya suke cewa game da cikar shekaru biyu da hawan ga mulkin buhari kwalliya ta biya kudin sabulu kuwa za mu yi allah godiya da ya nuna mana wannan lokaci da aka shekara biyu amma dai a gaskiya mu abin da muka tunani ba mu gan shi ba mun yi tunanin an yi gwamnati za a samu canje-canje da yawa talaka zai ji daɗi za a samu walwala da nishaɗi amma sai zama cewa rayuwa ta yi tsada abinci ya yi tsada ya fi ƙarfin talaka yanzu gashi azumi ake amma mutane ba sa iya samu samu abin da su ci yadda ya kamata sai dai hakuri Malam Abubakar Sali kenan a nan Kano yake bayyana ra'ayinsa kan cikar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari shekaru biyu da kafuwa. Shi kuwa Alhaji Usman Muhammad cewa yake. To alhamdulillah wannan gwamnati akwai ci gaba da muka fahimta gwargwadon hali zaman lafiya kuma daga abubuwan da ke kai da kawowa da kuma inda suka sa gaba muna ganin kan cewa sauran shekara biyu da suka rage lalle kwalliya za ta biya kuɗin sabulu domin an ɗauko hanya kuma an ɗauko layi. jam'iyyar pdp dai ita ce ke hamayya a najeriya kuma 'ya'yanta na ci gaba da caccakar gwamnati akan abin da suka kira gazawar shugaba muhammadu buhari da apc kwamar sa'idu bello na daga cikin magoya bayan pdp a nan kano ya ce in yi hau zai fito da hanyar noma ta zanto ita ce maimakon man fetur na najeriya ba su ce wa kowa komai ba a lokacin jonathan ana mai da yana sai da taki buhu naira dubu biyu da biyar ya koma dubu goma sha ɗaya gwamnati ta gaza duk wanda yake tunanin cewar za a dawo wani ji daɗi ko a daina wani abun ina jin gani yana yaudar kansa sai dai alhaji halliru wani dan jam'iyyar apc da ke goyon bayan tafarkin siyasar janar muhammadu buhari na cewa ya kawo abubuwa da yawa wanda talakan da kansa ya samu nutsuwa sakamakon wannan abun da aka zo da shi da a ce boko haram ta ci gaba ai gare yunwa ma ta ci gaba domin boko haram kashe ka zai kuma ya kora ka inda yunwa a dawa ma za ta kashe ka a roƙi allah ya kawo saukin al'amarin da ya kawo yunwa ba buhari ba ne duk duniya ne a cikin rashin tattalin arzikin ƙasa ya yi rauni kowa ya sani kuma to kaga idan ka ce najeriya ne kawai ka yi kuskure kuma wannan rikicin duniya ne ma gaba ɗaya domin za ka ga kasashe da yawa banda faɗan nan ba abin da ake to aka ce yau an saita ku cikin zaman lafiya da aminci musamman mu mutanen kano mutanen fa da ba sa zuwa kasuwanci kano yanzu sun dawo yayin da magoya bayan pdp da apc da ma al'ummar najeriya ke bayyana mabambantan ra'ayi dangane da cimma nasarori ko akasin haka ga gwamnatin apc cikin shekaru biyu da suka gabata shi kuwa wani talaka malam abdurrauf mai yankan farce mazaunin unguwar maidile a nan kano na ganin lokaci yayi da shugaba buhari da sauran 'yan najeriya za su sake tunani game da makomar najeriyar yanzu abin da za mu yi wata ne na ibada ya muke cikinsa mu tsaya mu addu'a allah buhari ba zai iya ba allah mun yi kuskure mun ce buhari zai iya allah mun tuba allah ka iya mana allah kai za ka iya allah buhari ba zai iya ba shi ma kuma da ya yadda babu wani mai gaskiya sai shi dan shi ma shaidan ya naɗa shi ya ɗauki babu wani mai gaskiya da ya fi shi shi ma ya tuba cewa ba zai iya ba allah kai za ka iya allah ka iya mana ka taimaka mana mu gyara ƙasar nan ni na zaton zan gyara ƙasar nan allah amma allah ba zan iya ba Allah kai za ka iya Allah ka taimaka mana Allah ka gyara mana kasan hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da likitoci ke ci gaba da duba lafiyar shugaba Muhammadu Buhari a birnin London saboda rashin lafiyar da yake fama da ita Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya. A zai gaban tsoro. To a gaishe ka Mahmud to kuna jin shirye-shirye da rahotanni suna zo muku daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC inda muke misalin karfe 11 da minti 17 na safe fa. Muna tafi da nasihar azumin watan nan na Ramadan ta malamai amma sai bayan mun gama kawo muku shirin himma inda yau zamu ci gaba da sauran tattauna da Ladin da bakonsa wato Bashir Lauli suka yi. Shi Bashir din wani dan Nijar ne da ke zaune a Philadelphia ta jihar Pennsylvania a nan Amurka. Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saurara da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu saurare yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin matsalar da yake fuskanta na rashin wadataccen turancin sadarwa. Yau anan ne bakon namu zai ci gaba da yi muna bayani. To Malam Bashir wace hanya ka bi domin shawo kan wannan matsalar? Kenan na ɗaya bani da ban ni iya communication na na French sannan kuma na biyu da na zo bani bani da skill na communication kuma na English. Don eh, kenan da haka nan ne nace ina cikin wannan aiki na na manufacturing. Mm. Na gani in dai ba na tahe ne ba nan nemi wani ilimi aikin na akwai wahala in na samu wani wanda yake shi. Shi ne ba na ƙarfin gwiwa nace zan tahiya in tahi school ko da English abin nan class ne in ɗauka. Eh. na na ɗauki english class na samu kamar six months ana ce ma class in um, esol english other language na na yi shi ina cikin yin shi ina son in yi karatun amma dai saboda bukatoci na yau da kullum akwai bukatoci na wani kaina na rayuwata sannan kuma akwai bukatoci irin na mutanen gida ina cikin wannan aiki na manufacturing sai saboda sai na samu wani kamfani da yake biya fiye da inda nake yi mm. sai na ce to bari in koma cikin wancan kamfani saboda na hi samun na samun abin da zana taimaka ma kaina mm. shikenan wannan kamfani da na koma ina cikin yin shi sai aiki ya kare duka duka da na fara wannan aiki wata guda ga aikin ya kare a wurinka aikin ya kare ko a kamfanin aikin ya kare a kamfanin gaba ɗaya kamfani ya ya like subhanallah to sai aka yaya suka yi close shikenan da kamfani ya close sai ni zo ni nemi taimako wajen gwamnati wani abu da ake cema unemployment security eh. na taho suka ce abin nan za su bani unemployment security suka yi mini tambayoyi kamar me nake so aka yi mini tambayoyi me nake son in yi a rayuwata na kwatanta musu abin da nake so yanzu ina son in yi in tahi school in samu higher education amma ba zai samu ba saboda lokacin da suka bani ba zai kai wannan lokacin ba hmm. amma abin da nan zani yanzu zan ɗauki wannan english school ina samu english school ina son in zama truck driver eh, truck driver shi ne tukin babban mota tukin babban mota eh, eh. to daga gwamnatin ta taimake ka ka samu wannan daman abin da kake na tukin babban daga nan ne ka shigo tukin eh, babban motan daga nan ne na samu dama zuwa school na yi wannan english school da na samu na yi kamar na six months hmm. sannan na samu ne saboda akwai test test da ke gare su dole sai ka iya ingilishi ka iya communication hmm. sannan kuma ka iya karatu da rubutu ta ingilishi to da ka gama kenan bayan wata shida ya aka yi ka samu aikin tukin babban mota ko kuwa aka yi ka shigo aikin tuki to alhamdulillah <clears throat> da ni wannan da ni wannan school na ƙari. farko kamin in tahi truck driving school ya kamata in biya kuɗi $6,000 kaman dubu shida na na dala eh kwatankwacin kusan miliyan biyu kenan naira Najeriya nawa kenan sefa a Nijar um, sefa kaman 6,000 eh, su ba ne kaman miliyan uku eh su bani kamar miliyan uku na sefa ko shi da hakan. Mm. Eh, kenan da ni da aka ce sai na da aka ce sai na biya wannan kuɗi ina da ina da wata mota da ake ce ma Honda Passport a wannan lokacin saboda ina da matsalar communication ina da matsalar communication na language da ni kiran wannan kamfani wanda ya kamata in biya kuɗi in biya wannan $6,000 sannan sauran kuɗi sannan sai abin nan sai in tafi in yi school in ni ta ni school ne complete graduate sai in samu driver license sai in samu kamfani in yi ma kamfanin aiki tunda da kamfanin da school din daban-daban ne eh. kenan to ina da wannan matsala ta communication shi yasa sai abin da na fahimta kamar zan biya wani kuɗi ne kaɗan eh, 900 ina tana da abin da na fahimta mm. sannan sauran kuɗi daga baya in na ƙare aiki sai abin nan sai in na ƙare class sai kamfanin da ya ɗauke ni sai in rinka biya to sai da ni biya wannan kuɗi na fara class shikenan sai kamin in yi test sai wannan kamfani na school sai ce mana ai ba za su yi test ɗina ba sai na biya wannan full kuɗi full price six thousand dollars sannan in ci gaba ni kuma wannan mota duka duka abin da na saida ta one thousand five hundred dubu ɗaya da ɗari biyar Eh, to sai ni biya wannan 900 dollars sauran kuɗi ni a nawa fahimta in ni ƙare za ni biya. A hankali a hankali. A hankali a hankali. To ashe su gare su ba haka nan ne ba. Kenan wannan school daga nan ne na tsaida. Da na tsaida daga nan. Mm. Kamar sai ni koma gida. Ni koma gida ne kamar sati biyu har yanzu ban har yanzu ban sare ba. Kai ya malam shir yau ma kamar kullum lokaci ya ɗaga mana hannu. A cikin shirinmu na gaba ka faɗa mana abin da ka yi tunda ka ce baka sare ba. Masu are, Ahmadin bakon namu Malam Bashir Lawale direban babban mota na Amurka da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi ta Riga fulani. Tuma da latola dai na muku bankwana daga yamma yana nan tare da ni zai dawo yan jima kaɗan da labarai a takaice kafin sannan ga nasiha Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alaihi wa على النبي الكريم ba'ad. abinda mai azumi ya kamata a ce ya yi Allah subhanahu ta'ala ya ce ya kuma minai Allah ya rubuta ma'ana ya wajabta wannan azumi na Ramadana a kanku kamar yadda ya wajabta shi ya rubuta shi a bisa jama'u ko al'ummu wanda suka gabata ba don komai ba don ku zama masu takawa to sirrin azumi shine takawa to a takawa kuma a ta'arifin ta abinda malamai suka ce imtisalil awamiri bin nawahi wato duka umarni wanda Allah subhanahu ta'ala wato ya umarta bayansa mumine su aikata aika irin na ibada da sauran ayyuka na mu'amala na umarni to wannan gabatar da su da aiwatar da su da komai wannan yana daga cikin bangare ɗaya na takawa sannan ijtinabin nawahi shine abubuwa wanda Allah ya hana dukkan wanda ke da imani aikata su wanda yake haramun ne da wanda suke makaruni da duk makamantan abin da aka yi hani to a takaicen hanin wannan to wannan yana daga cikin an haɗa wancan da wannan shine takawa don haka ma'ana azumi wato mutum ya bar abin da Allah ya hana shi kuma ya ci gaba da aikata abin da Allah ya umarce shi to shi sa mai azumi aka sifanta masa wani yanayi wanda zai ɗauki alkawari zai yi rike amana zai yi juriya zai yi haƙuri da manyan abubuwa halaye waɗanda za a siffanta da su wanda in an siffanta da su to waɗannan ayyuka za su dinga hawa za su dinga karuwa za su dinga ainihin duk wanda ya duba ma'ana azumin kuma ya ji tsoron Allah to babu shakka za a gan shi da sifa mai kyau an san yana azumi a kenan azumi shine kamewa daga barin dukkan abubuwa waɗanda suke na ba daidai ba da kuma tsayawa a aikata ayyuka wanda suke na alkhairi wato shine kamar yawan karatun ƙur'ani kamar ainihin yin sallah da yin addu'o'i da makamantan manya-manyan ibadu da ake ta yin su wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu To, da Allah ya ganar da mu yanzu sai ra'ayoyinku. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga mantara ɗan ma'azu baban Khalifa Jikan Kande. Ya ce, To gwamnatin Najeriya, Allah ya kawo mu damuna. Ya kamata ki sa ido akan makiyaya da manoma don gujewa asarar rayuka. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, muna kira ga 'yan kasuwa a ƙasashenmu na Afirka da su ji tsoron Allah su rage tsada kayan masarufi a yayin wannan watan na azumin Ramadan. Su kuma masu hannu da shuni su taimaka wa gajiyayyu da marasa ƙarfi da kuma marayu don albarkacin wannan watan na azumi. Sako daga Malam Ango malamin makaranta da Sani mai lange-lange ya wuri. sai kuma sakon da ya ce rikicin da ya barke tsakanin jami'an 'yan sanda da na sojojin ruwa a birnin kalaba na jihar cross rivers inda har aka yi asarar rayuka hakan abin jimami da takaici ne ganin yadda dukkan bangarorin biyu masu samar da tsaro ne sako daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi assalamu alaikum voa Gwamnatin tarayyar Najeriya ya kamata ki rage farashin kuɗin kujerar aikin hajjin bana don mutane su samu damar zuwa aikin hajji cikin daɗin rai. saƙo daga Safiya na gumal zangon daura. Daga nan kuma sai wasiƙar da ta ce, abin jimami ne da tausayawa marasa ƙarfi da na ji an ƙara kuɗin zuwa aikin hajji zuwa ƙasar Saudiya. Mu dai mun rasa samun lokacin da Najeriya talakawanta za su mori mulkin dimokuraɗiyya. Da fatan shugaba Buhari zai tausaya ya rage kuɗin zuwa aikin hajji, saƙo daga buba mai gora gashuwa. Wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga Abdulsalam mai waldar gas ya ce salam VOA Hausa. Muna taya shugaba Buhari murnar cika shekaru biyu a kan karagan mulki, muna kuma fatan Allah ya ba shi lafiya ya dawo ya ci gaba da aikinsa. To a gada Maryam da ra'ayoyin masu to yanzu mun zo ga mu na ƙarshe zan mai da ku da ladan kamar da muka ce ba mu labari a takaice. To a takaicen yau Laraba wata babban mota shaƙi da bom ta fashe a wata unguwa mai ofishin diflomasiyya na kasashen waje a babban birnin Afghanistan inda ta kashe mutane 90 kana wasu 300 suka samu rauni iri daban-daban. wani jami'an tsaro da bai yarda ambaci sunansa ba shine shaidawa murya amurka a adadin mutanen da suka mutu da farko mahukunta a kasar sri lanka sun ce ambaliyar ruwa da gocewar lakar da aka samu a sanadin ruwan sama kamar da bakin kwarya ya kashe mutane a akalla biyu. rahoton baya-bayan nan na cibiyar kula da ayyukan gaggawa ta kasar ta fitar ta ce har yanzu mutane 96 ne suka ɓace yayin da wasu mutanen da yawan su kai dubu tamanin sun rasa mahallinsu suna wani wurin zama ne na wucin gadi shugaban amurka donald trump ya ce a shirye ke ya fidda amurka daga yarjejeniyar yaƙi da dumamar yanayi wanda mutumin da ya gada tsohon shugaban amurka barack obama ya rattabawa hannu a shekarar shida kamar da yadda kafofin yada labarai na amurka daban-daban suka labarta a ambato wata kafar sadarwa na intanet da ke na amurka da ake kira axiom a zaman wacce ta fara ba da wannan labari ma'aikatan tsaron rasha ta ce sojojinta sun harba makamai masu linzami har guda hudu daga tekun mediterranean wanda ta auna akan wasu wato tungan 'yan is da ke syria to gaishe kamar ladin jama'a abin da ya sauka kenan sai mun da muku da dare da wani shiri kafin mu tafi muna so mu yi wa wakilin mu na sakwatin murtala faru kusan yana ta'aziyya shi da iyalinsa kan rasuwar idris bello sayina wa dan uwansu da Allah ya mace ka Allah ji kan shara shi kada ku manta da ku kira mu ku mana magana kan shaye-shayen yan mata da karfe ta da rabi na dare Aliyu Musa Fansa ne da Ladan ke muku ban kwana a huta lafiya